To gaskiya ban saurari inda ya faɗi wannan magana ba, amma in dai har ya yi to ya kamata ya faɗi ko suwaye don an wuce lokacin da za a ruwa ma kowa a cikin wannan ta'addanci da ake yi. In dai har an yi wannan to ya fito ya faɗi ko suwaye. Kuma me ya faru gwamnati ta kyale to ai ba wanda wuce doka da kama shi. In ya ana kisan mutane ana mutu ta'addanci wa ba wannan wannan zance ba daidai ba ne. ɗan kashe ɗaya an kai jami'an tsaro soja 'yan sanda 'yan civil defense sannan an kafa ƙungiyoyi na waɗanda za su yaƙi uh, waɗannan uh, ɓata gari amma har zuwa wannan lokaci al'amarin kamar ƙara ma uh, ruruta wutar rikicin ake yi me kake ganin a naka ranka shaɗe ya ja wannan al'amari ne rashin tsoron Allah rashin adalci kakamata ku ne fa a zamfara can aka zo aka ce an shari'a amma ga shi ana jefa Qur'an cikin um, toilet masu yan ko toilet bayan gida ana cikin kashi to Allah ya iyali wannan abin na biyu zalunci kowa ya san abin da ke faruwa gwamnan state din yari ya ji ya zaman shi a garin su talatin mafara da gidan gwamnati jami'an tsaro da za su yi na ga sojoji suna tafiya bisa hanya titi suna harbin da sama ya me suka mai mu ne eh, wannan musulmi ne wannan ya suka shi mu ai wasu mutumin soja mun san ba haka nake ba kana baya kana harbin da wanda sojoji an wanka can gaba sannan kuma kana kuwa kana mutum banza kaza wannan in za a yi abu aiki tsakani da Allah sai kuma wasa ake a yi a jawo da hankali ta aiki amma fallau ana yaudarar mutane duk wanda aka kashe ba bisa da hanyar Allah ba shi ya zauna a jannan insha Allah ne in dai ba yi ne kashewa ba shi amma waɗanda suka kashe su nan wallahi har abada ba za su farin ciki ba lokaci dai a baya can a kudancin ƙasar ne ake ta samun waɗannan matsaloli na garkuwa da mutane satan mutane fashi da makami munanan abubuwa da sai yanzu gashi arewacin kasar ne duka ake samun irin waɗannan matsaloli shin wai ya kuke kallon wannan al'amari ne shin arewan ne babu shugabanni ko jagorori ne za su iya zuwa su tunkari ko mai ƙasar su gabatar da koke a ɗauki mataki nan take? Ni kasin na dama na aiki da President Buhari sau biyu yana Maiduguri yana gwamnan nufis gaba ɗin zone da kuma shugaban ƙasa. Kuma na san ba rago ba ne wajen al'amari na tafiyar da mulki. amma ka sani ba manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam san ya kama shi to wa'annan mutanen sun wa Buhari san mu duk da wa'annan kabal da ake wada ka tabbatar da sun yoya musu ne abubuwa wanda ba su da control din shi ba bu handa ba bane saboda ka Allah zai san muna sun da zan sauran su ke yi to Allah ba zai bar su ba kuwa insha Allah in ana jin shakka a ga musu to mu ba za mu shakka ga musu ba wallahi Allah zai kama sunan duniya haƙƙin mutane Allah ba zai bar musu ba Buhari ya kamata a ce ya gane hakanin shi kuma yanzu wanda matar shi ta ga mashi ga abubuwan da ke yi mutane sun zo sun gaya mai yana sauraron rediyo yana karatun jaridu ba daidai kullum a cewa da su bane sun goma masu ba shawara ai shi ya kawo su ba shawara sun kuma haccin mutane da ya rantsuwa da Allah da Alƙur'ani bai lura ta nan ba shi ba ya sa abin da faru gare shi saboda haka ya kamata mu taru gaba ɗaya mu sani cewa ba mu tsira wallahi idan muna wata da hakkin jama'a ba da Allah a yanka mutum a yi masu mutum masu mutum fyaɗe da yayarin a yi garkuwa da su kuma wai ba a cewa komai